Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 21 ga watan Agustan shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa rundunar kawancen yankin tafkin chadi tana samun nasara a kan kungiyoyin boko haram da ta iswap muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda nasar adamu elika zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya wanda baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa hawa sharif ma'aikatar sadarwa da fasaha ta kasar somaliya ta umarci hukumomin sadarwar intanet na kasar da su toshe shafukan tiktok telegram da shafin caca na 1xbet daga shafukan sada zumunta na zamani a kasar ministan sadarwa da fasaha na somaliya jana hassan khalifa ne ya bada umarnin cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya lahadi inda ya ce an ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro da yaƙi da ayyukan ta'addanci sanarwar ta kara da cewa yawan kare doka da kungiyoyin 'yan ta'adda ke yi ta amfani da shafukan sadarwar zamani na shafar sha'anin tsaro da zaman lafiyar al'umma ma'aikatar ta ce tana aiki ne domin kare ɗabi'un mutanen somaliya game da yadda suke amfani da kafar sadarwar intanet da kan shafi yadda suke gudanar da rayuwarsu da karuwar munanan ɗabi'u kamar yadda sanarwar ta bayyana a jiya lahadi ne kasashen denmark da netherlands suka bayyana cewa za su ba ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 a yayin ziyarar wato da yake yi a netherlands shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi maraba da sanarwar da ta faɗa da ta kafa tarihi inda kasashen denmark da netherlands suka zama kasashe na farko da za su bayar da jiragen fada samfurin f-16 ga ukraine a mai da martanin da suke yi ga hare-haren rasha hakika ina alfahari da gudunmuwar jiragen fadan samfurin f-16 da kasashen denmark da netherlands za su ba ukraine a fadan kwatar yanci da ake yi da rasha da zaluncin bagayar ba dalili in ji zelensky bayan da ya ziyarci wani sansanin sojin sama na kasar tare da prime minister mark shugaba zelensky ya ce jiragen samfurin f-16 za su taimaka matuka da kwarin gwiwa ga dakarun kasar ta ukraine da ke fama da walhalun mai da martani ga rasha bayan sanarwar ne shugaban na ukraine ya kama hanyar zuwa denmark domin kai ziyara tare da mai masaukin shi prime minister meta fred kriksen a jiya lahadi jami'ai sun ce 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 23 suka raunata wasu mutum sha biyu a yayin wani hari da suka kai kan wani ƙauye da ake wato da ke tsakiyar ƙasar mali gwamnan yankin bandiagra inda aka kai harin sidi muhammad albashir ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe gumman mutane a ranar juma'a suka cinna wuta a gidajen jama'a da dama a ƙauyen Yano. shugaban kungiyar matasan yankin ahmadu lakne ya faɗa a jiya lahadi cewa 'yan bindigar sun ci ransu babbaka a ƙauyen har zuwa ƙarfe bakwai na yamma inda suka kona wani ɓangare na ƙauyen da farfasa shaguna sannan suka kore shanun wato mutanen ƙauyen ba a dai sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba al'ummomi a tsakiya da arewacin mali na fama da rikicin masu tada kayar baya da masu tsatsauran ra'ayi tun a shekara ta goma sha biyu har na ranar juma'a a tsakiyar yankin da ake ce mafti ya faru ne rana guda da sojojin mali suka yi zargin cewa masu tsatsauran ra'ayi da ke rike da makamai a hannunsu da yunkurin kai harin roka a garin timbuktu da ke yankin kudancin kasar mai nisan mil 170 daga bandiagra an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan rundunar kawancen mayakan yankin wato mayakan yankin tafkin chadi kenan suna ƙara yin nasara akan 'yan ta'adda da suka hana yankin zaman lafiya kamar yadda kakakin rundunar wato kawancin ya bayyana wa wakilin sashen hausa hassan mai da kaina a wannan rahoton da ya aiko mana daga abuja a baba nan dai dakarun rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi na ci gaba da fitattakar mayakan iswap da boko haram da ke sassa daban-daban na yankin tafkin chadin da hakan ya sa 'yan ta'addan ke ci gaba da mika wuya ga sojoji kamar yadda kakakin rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ke min karin bayani multinational joint tax force ko kuma force multinational mix sakamakon karuwan ayyukan da muke gabatarwa da kuma karancin kayan masarufi a maboyar 'yan boko haram wannan ta sanya da yawa cikin 'yan boko haram suke ta miƙa wuya yawan wayanda suke mika wuya ya karu sosai a wa'annan 'yan kwanaki inda muka a samu mika wuyan manyan jagororin wannan kungiya guda hudu tare da mayakansu guda goma sha uku dukansu sun zo tare da iyalinsu wanda ya kunshi mata da kananan yara da suka kai arba'in da biyar sannan kuma sun mika wuya tare da manyan makamansu. lafsanar kanar abubakar abdullahi ya mana bayanin yadda mika wuyar waɗannan 'yan boko haram ya kasance kwamandoji biyu da mayaka guda tara sun sun mika wuya tare da iyalin su da suka kunshi mata da yara guda 21 garin cross kawa da karamar hukumar kuka da ke jihar borno inda suka mika makamai ak-47 guda shida bindiga kiran fn guda daya da kuma magazin guda 20 da alburusai da suka kusan 200 sannan kuma a rana ta biyu a shegari kenan ranar 15 ga watan agusta wasu ƙarin kwamandoji guda biyu sun miƙa wuya su ma tare da mayakansu guda hudu da iyalansu guda ashirin da hudu tare da bindigogi kira ak-47 guda biyu da alburusai guda 99 da kuma ƙananan rediyo na transisto guda biyu da wayoyin salula guda uku da kuɗi eh, da suka kai naira dubu dari biyu da sha uku da dari takwas da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum. Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadi. Sojoji dai gaskiya yadda suke zuba musu wuta suke sa sun fara zama a takure kar a karaya. yi sustainin irin wannan attack din a ta zuba musu wuta dan dama haka ake ake kiransa a turanci ake cewa carrot and stick yadda sojoji suke zuba wuta to haka gwamnati ma za ta fito wuta ce to yanzu yaya in dai sulhu kuke nema to sai a ga yadda za a yi a yi maganin wannan abin mazana arian lecture din a ci gaba da bada bayanan sirri kamar yadda kwanakin ba aka yi ta arian ba ma har aka samu aka aka kashe kusan guda ɗari su 'yan ta'addan daga bisani kakakin sojojin yankin tafkin chadin kanar abdullahi ya mika sako na musamman ga 'yan boko haram da har yanzu ke cikin daji kamar yadda muke gani wannan tashin hankali da aka dade ana yi ya kusa kawo ƙarshe don haka ne muke kira ga su waɗannan mayaka da suke ɓoye a tsibiran wannan tafki da su fito su rungumi zaman lafiya sannan kuma mu a matsayin mu na soji za mu ci gaba da gudanar da ayyukan mu. Laftanar kanar Abubakar Abdullahi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kai ne da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. Jami'an haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Taraba ta samar domin gyara sana'a harkar ma'adanai a jihar sun kama wasu da ake zargi da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da yawan su ya kai har dubu uku da ɗari biyar a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin kai gama. To sai dai waɗanda aka kama ɗin sun ce wurin da aka kama su suna haƙar ma'adanan ba a cikin jihar Taraba yake ba. Daga Jalingo a jihar Taraban Najeriya ga wakilin misali Lado da cikakken rahoto. Sana'ar haƙar albarkatun ƙasa a Najeriya sana'a ce wadda wasu daga cikin al'ummar ƙasar ke dogaro da ita. Wasu jihohi da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar suna alfahari da albarkatun ƙasa musamman irin su lu'u-lu'u, zinari da dai dangin makamancin su. Inda mai sauraro ba zai mance ba a jihar Zamfara an samu masu tada kayar baya da suka yi garkuwa da masu haƙar ma'adanai. A wasu lokutan kuwa a wasu jihohin akan samun masu yin haƙar ma'adanan ba bisa ka'ida ba lamarin da ya sanya gwamnatin jihar taraba ta shirya jami'an tsaron haɗin gwiwa domin ganin an daidaita haƙar ma'adanai a ƙasar ƙarƙashin jagorancin janaral jarmai aliyu faransa mai ritaya wadda kuwa har ya kama waɗanda ake zargi da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da yawan su ya kai dubu uku da ɗari biyar sai dai masu kamfanin haƙar ma'adanan suka ce a jihar adamawa suka zo suka yi wannan kamar ba jihar taraba ba kamar da yadda alhaji masur tango ya yi mana ƙarin haske. kona wuraren gaba ɗaya da injunan mu duk abu abun da ka sani a wuri mai abu mai kyau an kona kuma wannan abu ba wai muna yin shi illegal ba bin ka'ida ba don da takardun mu da komai yankin cikin adamawa suka je suka yi wannan alamari ko dai yankin cikin adamawa ne cikin ni aifafen tongo ne kuma na san na san boda na san komai yankin cikin adamawa ne shi kuwa ayuba aminu buba wanda lamarin ya rutsa da shi kuma ya ce ka fara ganin waga sojoji na shigowa kan mashina kuma ina da dukiya da ba za ta kasa ma naira miliyan bakwai ba a shagona to ko menene ma kungiyar masu haƙar ma'adanai za su ce akan wannan batu tambayar kenan da na yawa takardar wannan kungiya kwamar salisu mai zare wanda ya ce ba su tuntuɓe mu ba sun je sun kama na ɗan ɗan kwamiti kwamiti daya daga cikin wanda ya sha da kyar sakamakon wannan turmutsutsin wadda ya tabbatar mana da cewa rai biyu sun salwanta yayin da na yi masa tambaya wadda ya ce wanda dai yaran da muka baro can sun baro gawan mu wanda aka buga inji sojoji suna wajen yanzu haka ba ɗauko shi kuwa janaral jarumai aliyu faransa mai ritaya wadda ke zama shugaban wannan hukuma na haɗin gwiwa na yi masa tambaya ko shin yana da masaniyar cewa jihar jihar Adamawa suka shiga suka yi wannan kamen? Jihar Taraba ce. In ba haka ba dai adama ne. Ai na ji ma abubuwan da suke magana akai cewa na je har Tongo, na je na na kakkashe mutane sun mutane sun gudu zuwa kan dutse ba inda muka je. Dogon yansu muka je. Dogon yansu kuma jihar Taraba ce. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado Salisu Garba amma kada a manta Hauwa ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. kuma Dalla da fata an shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ko ga Nasiru Adam Ali kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkan mu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da yake tabo lamuran da suka shafi matasa da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin har ila yau na garin Dan Umaru ne mai albarkan matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman ba yadda aka saba to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe matasan sun hada da Isa'il Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. A makon jiya Yahuza Gado na magana ne kan yadda wasu matasan suka yi hijira daga yankin suka nufi kudancin Najeriya ko kuwa kurmi kamar yadda aka fi faɗa don neman sabbin sana'o'i. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. nasiru abin in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama saboda wurin abin ya kai inda ya kai maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba abin ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabta na ni zancen da nake da kai yanzu haka jiya suke cewa sun sauka ware saboda abin ya ɓaci nan dai babu abinci sun ban matan matan ma suka ebo dan suka je ebo dan ganyen tafasa da za a ci a rayu da yan yara nan ma matan ba su tsira ba dauke su ake yi Wato na sun kama hanya sun tafi kudancin Najeriya kenan. Eh abin ya fi karfin su to ba abin da za ka ba iyali kaga an kama kallon juna abin ba daɗi dole ka bar gida ka je wata jiha ko za ka ɗan samu abin sa bakin salati. Amma yahuzai manoma kuma ce suna zuwa yankar tafasa ba za a yi mamaki ba. To Mallam Nasiru ba ta ɓaci bane ba hatsi. Hatsin sun gagare mu nomawa. Isa ban gida duba mana in haka ne kuwa ya ba mu labarin yadda yadda garin dan umaru yake yawan mutanen garin da yadda suke rayuwa irin akwai ruwan sha wutar lantarki da sauransu to wannan gabi da ka faɗi gaskiya ma da ruwan sha amma na rijiya ko gaskiya ba batun hawan duka mu aje shi gehe da kuma wuta ma duk mu aje shi gehe domin wannan duk ba mu da gare shi ba gaskiya duk sun lalace wuta ta iso da mana amma komi ya lalace komi daga da gaskiya ruwa kuma gaskiya ba dama mazatsai na kai mana shine kuma wasu sun ce su tsaya ba sa aiki guda ma muke da kawai mai lafiya cikin garin mu hmm. gaskiya ruwa kuma sai dai da mun je rijiya ko kuma mu je raji mu yanayin kuma ga mutane dan mazu gaskiya mutane ne wanda suke tsakanin da Allah mutane suna gari ne da dimbin jama'a sosai da zance gari ne babban gari ne kuma dimbin tarihi wanda yake hakika gaskiya ko ta ina kaje zaka ji labarin dan mazu dan mazu kuma zaka ji tarihi mai kyau tun daga iyaye da kakanni Shin uh, hakimi garin hakimi ne ko dagaci ne? To dagaci ne. Eh dagaci ne na gane. Uh, eh. Akalla dai za a samu kamar mutum ɗari a ɗari ɗari biyu a garin. A garin na maru? Eh. To gaskiya ana ganin ranka da sai ko hance mun dai miliyan zance. An bi na? Mun miliyan daya. in dai za ta jama'a gari isa kada kada kada lissafin naka ya zama menene lissafin doki rana ke cewa ne ko menene ai ban ka da gaba da mutum da ku zuwa da gaba da kuma da da za ka zo lokaci ka dan ka koma za ka tabbatar da dan mu ba garin ba karamin gari bane a kai dai kuna da yawa abinda abinda nake son faɗa ya za a ce yana da mutum miliyan daya waje kuma sannan wasu yan tsirarun yan ta'adda su gari mutane za a yi mamaki aiki. malam nasir yana ganin da cewa ai ɗaya daga cikin su na ganin mutum dubu ba su iya kama shi mutum dubu ba su iya kama ɗaya daga cikin su me yasa eh to saboda makamin da yake da kai baka da makamin izinin da yake da kai ka halba su guda ba mu da yake ba zai mu ce iya kawo ga halba toka ne sai yake abu din ga eh, wagila da muke cewa da muke da hannun mu da sauri sauri muka kira su saboda mu dan kare kamar su kai ka halba su guda shi kuma ya hali ba iyaka ya zaka ga tunkare shi kaga ashe mutum guda na ai wace mutum dubu cikin mu Muhammad Bara'u idan kuka in dare kuka akwai abin da ake cewa mutane su kwanta idon su biyu a rufe shin inda kuna cikin gari kuka rufe daki kuka yi bacci idon ku biyu rufe ko kuma akwai matsala? Eh to a yanzu ka san maganar a ce wai ka rantsa ido to gaskiya mun manta wannan a ce ka kwanta ka rantsa ido yadda ka da haka za ka ga rana sai dai ka dinga angaje ya ah, kai ya Muhammad ya Muhammad waɗanda ba Hausawa ba sosai ne an gaje ah, to kama abin suke shi gengadi yawwa to kaga za za shi gane wa yawwa gengadi ya yawwa yawwa me wani ne ne me wasu za su fi gane aka ce me dokar barci ya buge da eh. gengadi ba shine an eh. gaje to muna da ci gaba da bamu labari yawwa magana a ce sai dai kana kana zaune kana dan gengadi idan abin ya kai waɗansu ne za su ɗan kwanta 'yan mintota a wasu suna tsare da su har garin Allah ya waye. Hmm. Idan ko ba haka ba to za a yi muku samame wanda yake a an ka zo da kasan an gargada awaki za kawai ya zo a gargada. To amma saboda ka san ita rayuwa a'a shi Allah ya wa dan daraja saboda haka dan wannan idan suka zo wanda yake farki din nan a'a abin da zai dan ba da tsoro ya halba ba dan za ta kashe bai dai samu a gane cewa ana falken mm. to idan kai wannan shine zai sa su razana ya hana su shigo gari amma katon wannan sun saba su shigo gefen gari wa can bisashen da muke dan ba muke dan tsarewa yan awakin da komai sai su su kore ba za su bar maka ba kaji su ne dan ba su gani ba ana sallan ba za su zo su zo su kore amma duk da haka wannan din ya kai sun wannan bai ishe su ba kafin su fara ɗaukan mutane suna kwashe dukiyarmu yanzu kuma sun ga babu dukiyar kuma sun zama mutane suke kwashewa sun gane da cewa kuma dukiyar da ake zakuwa ka sai da gida ka je ka fansu ka sai da gona ka fansu to suka gane abin ya ƙare suka ɗauka sai su kashe wani ma tun nan za a bar muku ba da ɗaya buga sallah sun kashe sun shigo suka zo fiye da mutum goma sha biyar wanda suke sun zo sun kashe mana. wato ma'ana ma'ana ma'ana ma'ana ma'ana shigo ma'ana cikin garin ɗan umaru. sai eh, suka zo bakin gari haka sai suka zo waɗanda suka tafi din nan ba zato ba tsammani sai su zo in sun ka kuca kun dan wuce bakin gari su zo su abu sai su tare waɗanda su shigo cikin garin sun tara hanyar da za ku zago ku shigo cikin gari daji gaba bani bayan wahala kofar rago kenan eh sai a kofar rago in kai daji ka san da babu kowa dan ka san da ba inda gari zaka zaka cimma gari sai a cimma da babur kai ka suka ci a cimma can a harbe idan kuma kayo bakin kayo gari zaka gana wurin kayo wurin zaka cira to kuma suna da sun suna tsari kuma ka zo kuma a kashe saboda haka ala dole yanzu a'a mu ya zama mana yanzu dole ka zauna gida ba kai ba mace ba da zaman gida da kai da matanka ba ka ba ka da mara iko mata gori ka ce kai namiji ne sai ka mm-hmm. faɗi ka kasa faɗi Ah, ma'ana kuna tare a waje ɗaya kenan ba wanda zai motsa. Ai ya wuce abu zama ɗaya dan ta kai ma yanzu a ce dan dai halin zaman daji da wani dole saman jikin wani zai zauna dan babu wani matsaloli saboda firgici wasu ma an ka fara harbin nan waɗansu hawan jini ya taso masu wasu kuma a wasu ma kaji an ce sun rasa rayuwarsu saboda ni a halin kawai ne abin da bamu samu gani eh, kakanninmu da iyayenmu ba su saba ganin ba mu sha sai mu ji labari ko a gani a can to yanzu ya kai mu mu an wuce can mu ne yanzu an kusa zama da rata aha da abun watakila sai a irin fina-finan indiya da na turawa ake jin eh, karar wasa ne an ce an ɗan kirma tun ya waje to yanzu mun zo gaban mu ka kawa mutum fiye da goma sallah ka binne shi da hannunka kawo mutum fudu kawo mutum biyar kuma duka yan uwanka ne wasu iyayenka ne wasu yannanka wasu iyayenka wasu yan abokananka umar yakubu fama duba mana wace irin zan iya cewa rashin riba ake samu daga wannan inda an bar yanzu wajen na lafiya kalau ana noma da a da a baya waɗanne irin amfanin gona ne ake fitarwa daga wannan yankin na ɗan umaru gaskiya malam nasiru amfanin gona ina ga kaga masara shinkafa farin wake waken suya dawa riɗi maiwa dankali duk abin da ka san ana noma ina ga kamar aris potato ne kawai ba ma yi nan ku dakata anan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan nagarin garin dan umaru da ke karamar hukumar dankowa sagu a jihar kebbi da kuma muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni nasiru adamu elhika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani mako wassalamu alaikum To madalla gaida Nasiru Adamu Elika yanzu ko ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran ta na cewa a yau litinin ake sa ran shugaban najeriya asuwaju bola mai tinubu zai ratsa da sabbin ministocin sa su arba'in da biyar a jerin sunayen da yanzu haka shugaba bola mai tinubu ya kara kirkiro wasu ma'aikatu tare da sake ma wasu suna ita kuwa jaridar daily post ta bayyana cewa yanzu haka an yi garan baro ga wasu sabbin ministoci da shugaba bola mai tinubu ya bayyana su a matsayin sabbin ministoci arewacin kasar wasu daga cikin waɗanda wannan garan bawul ya shafa sun hada da injiniya bakar momo wanda a da aka bashi ministan kula da matasa yanzu kuma aka mai da shi minista mai kula da yankin naija delta wanda ya fito daga jihar edo sai kuma tsohon gwamnan jihar oshun adeboyega oyetola wanda aka mai da shi minista mai kula da harkokin sufurin ruwa da tattalin arziki na teku daga minista mai kula da sufuri da tun farko aka bashi sai kuma honorable bumi tunji ojo inda ita kuma aka mai da ita minista mai kula da harkokin cikin gida a yanda kuma honorable sa'idu alkali aka canja mishi ma'aikata daga ministan cikin gida zuwa minista mai kula da sufuri daga dai wannan canjin na zuwa ne kafin a rantsar da ministocin a yau dinnan litinin sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran talace a tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar abdulsalam abubakar da kuma sultan abubakar sa'a sun gana da shugabannin mulkin sojan Nijar da kuma hamararren shugaban kasa Muhammad Bazoum a birnin Yamai da ke jamhuriyar ta Nijar a matsayin wakilan kungiyar ECOWAS. Wani ganawa da yana zuwa ne a daidai lokacin da manyan hafsoshin sojin kasashen kungiyar ta ECOWAS suka cima matsaya na afkawa kasar ta jamhuriyar Nijar muddin dai ba a ɗauki wani taki da dawo da mulkin demokradiyya ba kasar. da sai kuma a yanda ake ci gaba da tattaunawa na diplomasiya domin kawo karshen wannan matsalar jaridar tribune a najeriya ta bayyana cewa yanzu haka kasashen mali da burkina faso tuni suka turo jiragen saman yaƙi jamhuriyar niger domin zaman shirin kota kwana bangare da barazanar kaiwa jamhuriyar niger hari da ƙungiyar ɗakuwar ta yi a karshen taron manyan hafsoshin kasashen ta da aka gudanar a birnin akran ƙasar ghana tun farko dai kasashen mali da burkina faso faso da su ma yanzu haka ke karkashin jagorancin mulkin soja sun bayyana cewa duk wani hari da kungiyar ecowas za ta kai wa jamhuriyar niger tamkar hari ne da aka kai wa kasashen su sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka wata kungiya mai fafutukar kare hakkin bil'adama da wanzar da zaman lafiya da inganta rayuwar mata da matasa ta bayyana cewa muddin aka kai wa jamhuriyar niger hari to tamkar dai an kai wa arewacin najeriya hari ne shugabar kungiyar farida umar bakori ta bayyana cewa ko ko kaɗan ba su amince da duk wani yunkuri na kaiwa jamhuriyar Nijar hari ba. Ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. To madalla gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicen ma'aikatar sadarwa da fasaha ta kasar Somalia ta umarci hukumomin sadarwar intanet na kasar da su toshe shafukan TikTok, Telegram da shafin caca na wani Xbet daga shafukan sada zumunta na zamani a kasar. A jiya Lahadi ne kasashen Denmark da Netherlands suka bayyana cewa za su ba Ukraine jirgin yakin samfurin F-16. a jiya lahadin jami'ai sun ce yan bindiga sun kashe akalla mutane 23 suka raunata wasu mutum 12 a yayin wani hari da suka kai kan wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali jami'an haɗin gwiwa da gwamnatin jihar taraba ta samar domin gyara sana'ar haƙar ma'adanai a jihar sun kama wasu da ake zargi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da yawan su ya kai dubu uku da ɗari biyar a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin kai gama inda waɗanda aka kama ɗin suka ce wurin da suke haƙar ma'adanan ba a cikin jihar taraba yake ba to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan allah kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu za su zo da wani sabon shiri inda za ku ji shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gidan jibrin yake shiryawa a kowane ranar litinin a shirinmu na rana yanzu a madadin hawa sharif da ta taimaka mini muka gabatar da wannan shiri shi kuma solomon abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin mr charleston baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama a huta lafiya wassalam.